Maimaitawar Shari'a Sura ashirin da shida ’Ya'yan fari da kuma zakka Sa'ad da kuka shiga ƙasar da Ubangiji Allahnku yake ba ku gado, kuka mallake ta, kuka kuma zauna a cikinta, sai ku ɗauki ’ya'yan fari na dukan amfanin gonar ƙasar da Ubangiji Allahnku yake ba ku, ku zuba a kwando, sa'an nan ku je wurin da Ubangiji Allahnku ya zaɓa. yă zama mazauni don Sunansa, ku faɗa wa firist da yake aiki a lokacin, Na sakankance yau ga Ubangiji Allahnka, cewa na zo ƙasar da Ubangiji ya rantse zai ba wa kakanninmu, firist ɗin zai karɓi kwandon daga hannuwanku, Ya sa shi a ƙasa a gaban bagaden Ubangiji Allahnku, sa'an nan za ku furta. a gaban Ubangiji Allahnku cewa, Mahaifina mutumin Aram ne mai yawo, ya gangara zuwa Masar da mutane kaɗan, ya zauna a can, ya kuma zama babban al'umma, mai iko da kuma mai yawa, amma Masarawa suka wulaƙanta mu, suka sa muka sha wahala, suna sa mu aikin dole. sai muka yi kuka ga Ubangiji Allahn kakanninmu, Ubangiji kuwa ya ji kukanmu, ya kuma ga azabar da muke sha, da wahalar da muke sha, da danniyar da suke yi mana, sai Ubangiji ya fitar da mu daga Masar, da hannu mai ƙarfi da kuma iko, da razana mai girma, da kuma alamu ban mamaki da al'ajabai. ya kawo mu wannan wuri, ya kuma ba mu wannan ƙasa, ƙasa mai zub da madara da kuma zuma, yanzu kuwa na kawo ’ya'yan fari na gonar da kai, ya Ubangiji, ka ba ni, sai ku sa kwandon a gaban Ubangiji Allahnku, sa'an nan ku rusuna a gabansa, ku da lawuyawa da baƙin da suke a cikinku, za ku yi murna. cikin dukan abubuwa masu kyau da Ubangiji Allahnku ya ba ku tare da gidanku, sa'ad da kuka gama fitar da kashi ɗaya bisa goma na dukan amfanin gona a shekara ta uku, shekarar zakka, za ku ba da su ga Balawe, baƙo, maraya da kuma gauruwa, don su ci a cikin garuruwanku su ƙoshi. Sa'an nan ku faɗa wa Ubangiji Allahnku, Na cire tsattsarkan rabo daga gidana na kuma ba wa Balawe, baƙo, maraya da gwauruwa bisa ga dukan abin da ka umarta; ban ja gefe daga umarnanka ko in manta da wani a cikinsu ba, ban ci wani daga cikin tsattsarkan rabo yayin yayinda. nake makoki ko in cire wani rabo mai tsarki yayinda nake marar tsarki, ko in miƙa wani sashensa ga matattu ba, na yi biyayya ga Ubangiji Allahna, na aikata komai da ka umarce ni, ka duba ƙasa daga sama, mazauninka mai tsarki, ka albarkace mutanenka, Isra'ila da kuma ƙasar da ka ba mu, kamar yadda ka yi wa kakanninmu alkawari da rantsuwa, ƙasa mai zub da madara da zuma. Ku bi umarnan Ubangiji Yau Ubangiji Allahnku ya umarce ku, ku bi waɗannan ƙa'idodi da kuma dokoki, cikin natsuwa ku kiyaye su da dukan zuciyarku da kuma dukan ranku. kun furta a wannan rana cewa, Ubangiji shi ne Allahnku, cewa za ku kuma yi tafiya a hanyoyinsa, cewa za ku kiyaye ƙa'idodinsa, umarnansa da kuma dokokinsa, kuka kuma ce za ku yi masa biyayya, Ubangiji kuwa ya furta a wannan rana cewa ku mutanensa ne, mallakarsa, kamar yadda ya yi alkawari. da kuma cewa za ku kiyaye dukan umarnansa, ya furta cewa zai sa ku zama masu yabo, masu suna, masu daraja fiye da dukan al'umman da ya yi, za ku zama jama'a tsattsarka ta Ubangiji Allahnku, kamar yadda ya yi alkawari.